احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل شر وسوء ومكروه قال المسنف رحمه الله تعالى فيا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورداه آثر عندها من رضا كل ما سواه وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها, وقوتها ودواءها بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفئ بحياتها فائدة قبول المهل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده وهذا كما أنه في الزوات والأعيان فكذلك في الاعتقادات والإرادات وإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka bayero da ke kano a wannan yammaci na laraba yau muna shida ko uku ne Allahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da shida ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin na nawa wannan shine darasin mu na 49 a cikin wannan littafi da zamu karkare fa'ida ta takwas inda lokaci kuma mu ci mu shiga fa'ida ta tara mala yace fa idza shahidatul qulubu min malikan aziman rahiman jawadan jamilan hadha sha'nuhu فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورداه آثر عندها من رضا كل ما سواه وكيف لا تلهج بذكره ويسير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها ودواءها بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها ما ليتي فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما إذا زكاتا hanyar Alƙur'ani القرآن ga wannan sarki mai girma rahima mai tausayi jawadan mai kyauta jamilan mai kyan sifofi hadha sha'nuhu haka al'amarinsa yake fa tuhibbuhu to ta yaya ne ba za su so shi ba wa tunafisu fil qurbi minhu ta yaya ne ba za su rika rigegeniya su rika gasa wajen neman kusanci da shi ba wa tunfiqu anfasaha fit tawaddud ilai su bayar da rayukansu ko su karar da rayuwarsu wajen neman soyayyarsa wa yakunu ahabba ilaiha min kulli ma siwa ya zanto shi ne mafi soyuwa gare su fiye da duk wani wanda ba shi ba wa ridahu athara inda hamir rida kulli masuwa kuma su fi zaɓar yardarsa fifita yardarsa akan yarda duk wani wanda ba shi ba wa kaifa la talhaju bi dhikrihi me zai hana waɗannan zukata ba za su riƙa yawan ambatansa ba Wa ويسير حبه والشوق ilaihi والأنس به هو غذاءها كما سنسا دبيجنسا da samun ɗeba kewa da shi ya zanto shi ne cinta wa ƙutaha shi ne abincinta wa dawa'aha shi ne maganinsu bi haithu in da zalika ta yadda in suka rasa wannan abinci fasadat sai su lalace wa halakat su halaka wa lam tantafi bi hayatiha kuma ba za su amfana da rayuwarsu ba wannan murfi ne malam ya yi ko cija ce ta bayanan da ya a baya a wannan fa'ida ta takwas idan ana tunawa a cikin wannan fa'ida ta takwas malam ya koro mana irin abubuwan da ko wasu daga cikin abubuwan da alkur'ani ya ƙunsa na sifofin Allah subhanahu wata'ala mafiya ɗaukaka da ayyukan ayyukansa masu girma da kasancewarsa shi kaɗai ne abin bauta wanda yake da mulki sannan yabo da godiya suka tabbata gare shi wanda kowane al'amura suke hannunsa komai daga gare shi yake kuma zuwa gare shi yake komawa wanda ya san komai da komai babu wani abu da yake koyuwa a wajensa wanda shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake sakamako shi yake ukuba shi ne mai karramawa shi ne mai wulaƙantawa shi yake azurtawa ya ya talauta shi yake rayawa ya kashe shi ne yake kaddara komai duk wasu tsare-tsare da suke gudana a duniya shi ne mai tsara su wanda duk yi la'akari da irin abin da Allah subhanahu wataala ya labarta a cikin alkur'ani na ayyukan ubangiji subhanahu wataala da yadda yake sanar da bayansa sunayensa da sifofinsa da yadda ya bayanin wato sifofin masoyansa da irin sakamakon da ya yi musu da kuma sifofin maƙiyansa da irin mummunan sakamakon da suka haɗu da shi da yadda yake yaban masoyansa yake kuma kushewa makiyansa yake nuna ma masoyansa hanyar da take madaidaiciya yake kuma ainihin bayyana hujjoji masu ƙarfi waɗanda suke tabbatar da samuwarsa kuma suke tabbatar da gaskiyar masoyansa da ya yi bayanin aljanna da ni'imominta ya yi bayanin wuta da azabarta da waɗanda suka cancanci shiga aljanna da sifofinsu da waɗanda suka cancanci shiga wuta da sifofinsu da yadda duk wata halitta take da tsananin buƙatuwa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala wadda buƙatar ta buƙata ce ta zati wato haka Allah subhanahu wata'ala yayi kowace halitta dole ne ta wi buƙaci ubangiji subhanahu wata'ala yayin da shi kuma yake da cikakkiyar wadata baya da bukata a gurin kowa baya da bukatar komai a gurin kowa ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda yake alghaliyu mai cikakkiyar wadata alhamidu wanda yake shayibu da yadda Allah ya yi bayanin yadda yake karɓar tuban bayansa yake nuna musu hanyar gyara yake ba su kariya yake taimaka musu yake jubintar al'amuransu da yadda kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake kama abokan gaba maƙiyansa da yadda yake wulaƙanta su yace duk wanda yayi wato duk sanda zukata suka karanta alqur'ani suka ga irin waɗannan sifofi na ubangiji suka ga irin wannan cikakken mulki na isa na ƙasaita da yake da shi wanda babu wani mahaluki da yake da irin wannan mulki duk wani wanda yake da mulki to mulkin sana kasashe ne mulkinsa kasashe ne mulkinsa akwai gazawa a cikinsa mulkinsa cike yake da bukatu rututu waɗanda ba yadda zai iya samun biyan bukatunsa gaba ɗaya Sabanin mulkin ubangiji da mulki ne ta kowane bangare cike yake da kamala babu inda yake da tawaya babu wani abin da ba ƙarƙashin milisinsa yake ba babu wani abin da yake gudana ba bisa mashi a sama saboda haka duk wanda ya karanta alkur'ani ko duk zuciyar da ta karanta alkur'ani ta fahimci abin da alkur'ani ya nuna lalle za ta ga wannan mai kasaitaccen mulki wanda mulkin sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su din nashi ne Da ma fi samawati wa mafi al'adu wa ma abin da ke sama da ƙasa din nashi ne abin da ke tsakanin sama da ƙasa duk halittarsa ce mulkin ne bayansa ne wanda ya ga wannan sannan kuma ya gan shi a matsayin mai rahama mai tausayi mai jin ƙai mai ainihin rangwanta wa bayansa wanda rahamarsa ta yalwaci komai ta yalwaci kowa sannan ga shi mai kyauta wanda bai hana kowa ba ba wanda baya cin arzikin ubangiji subhanahu wata'ala sawa'un ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba da waɗanda suke imani da shi suke girmama shi suke bauta masa da waɗanda suke kafirce masa da waɗanda ma ba su yarda da shi da cewa akwai shi ba waɗanda ma ba su yarda akwai shi ba amma suna nan suna ta cin arzikinsa suna ainihin ninkaya a cikin kogin ko tekun ni'imominsa babu wani wanda yake da irin wannan sifa sai Allah subhanahu wataala to wanda dai ya karanta alqur'ani zai ga haka ubangiji ya sifantu da waɗannan waɗannan sifofi to shine malai yace to yanzu wanda duk sanda duk zukata za su karanta alkur'ani ko su hararo waɗannan abubuwa da suka danganci ubangiji ta yaya ba za su so shi ba ta yaya ba za su so Allah ba dan yana daga cikin hanyoyin haɓaka imani da haɓaka alhaƙar bawa da ubangijinsa shine hararo ni'imominsa ka hararo ni'imar Allah a koyaushe kada ka yadda ka kasance cikin wani yanayi da za ka riƙa rena ni'imar da Allah ya maka kowane irin yanayi kake ciki ka riƙa ɗaukar cewa akwai ni'imomin da Allah ya yi maka wanda ba za ka iya gode masa su a akan ba za ka iya yi masa godiyar da ta cancanta a kansu ba to dole ne bawa idan ya hararo waɗannan abubuwa na ubangiji da waɗannan sifofi da waɗannan ayyukan nasa ya ji yana son sa ya ji yana ƙaunar sa ya ji yana rigegeniya wajen samun kusanci da shi yana neman kusanci da Allah subhanahu wa Ta'ala ta hanyar bauta masa ta hanyar gaskata duk labarurrukansa ta hanyar yi masa da'a cikin umarninsa ta hanyar gujewa abin da ya hana ta hanyar kyautatawa ga wanda ya yi umarni a kyautata masa yayin da bawa ya san wane ne Allah wanda yake da irin waɗannan sifofi to tabbas za a same shi cikin waɗanda suke rigegeniya wajen su samu kusanci da Allah subhanahu wataala waɗanda za su ƙarar da rayuwarsu ƙarar da rayuwarsu wajen su samu soyayyarsa idan suka samu soyayyarsa to sun samu abin da ya fi komai a wajensu su so shi sama da yadda suke son kowane irin abu sama yadda suke son kawunansu suke son iyayensu suke son ƴaƴansu suke son ƴan uwansu wannan ita ce sifar da za ta same su yayin da suka kararo waɗancan sifofi na ubangiji subhanahu ta'ala النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يكتشن حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر وفي الكفر كما يكره أن يقذف في النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أبو بوا غدا أكو كوسفو في غدا أكو duk wanda suka kasance tare da shi to wanda ya samu ɗanɗanar zaƙin imani ya ɗanɗana zaƙin imani waje da halawatar imani da zanto Allah da manzansa su ya fi so sama da waɗanda ba su ba ya fifita soyayyar Allah da manzansa akan kowane irin abu da yake so fifita soyayyar su akan iyayensa ‘ya'yansa da matansa da ‘yan uwansa da shi karan kansa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi hiwa, walidihi wan nasi ajma'in da bai ce ɗayan kuma zai zama mumini ba har sai ya fi so na fiye da iyayensa da 'ya'yansa da duk ma mutane babu shakka wanda ya sifantu da sifofin nan guda uku an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu ya so Allah da manzansa fiye da irin abu kowane irin abin so sannan ya so mutum ba don wani abu sai don Allah sannan ya kyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda ba zai so a jefa shi da mutu ba da shi to duk wanda ya samu ya ina kake ga imani imani ya kai matakin da zai rika jinsa kamar wanda ya samu abinci da yake sha'awa haka zai ji shi a tare da shi النبي صلى za عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله islami, وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا Ya دندن دندن إيمان wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangijinsa ya yarda da musulunci a matsayin addininsa ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzansa wanda ya samu ɗanɗanar abin da ake cewa imani zuciyarsa ta san menene imani to wannan ba zai samu ba sai yayin da bawa ya san wane ne Allah yayin da bawa ya san waɗanne sifofi ne ubangiji ya sifanta da su na kamala waɗanne sunaye ne ya sa wa sunansa ya sa wa kansa su mafiya kyau sanin waɗannan da sanin waɗannan sifofi da irin ayyukan ubangiji da suke cike da hikima to shi zai kai shi ga samun wannan mataki matakin ya ji imani ya shiga zuciyarsa ya riƙa yawaita ambatansa a bakinsa saboda duk mutumin da yake son abu to zai yawaita ambatansa man ahabba an aksara min dhikrihi duk sanda mutum yake son abu to zai yawaita ambatansa shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira mu'minai ya ce da su uzkurullah zikran ba zai iya mantawa da shi ba Allah ya umarci bayansa mu'minai da su tuna da tuna da shi su ambace shi lokacin da suke tsaka da yaki lokacin da ake fagen fafatawa ana suka ana sara ana duka a lokacin Allah subhanahu wataala ya ce a ambace shi da yawa a wannan wurin يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah ce ya ku da suka yi imani idan laqaytum fi'atan kuka yi kuka haɗu da abokan gaba Allah ce fasbutu to ku jajirce wazkurullaha kathiran ku ambaci Allah tiyawa ku ambace shi tiyawa a yayin da kuke cikin tafka wato faɗa da abokan gaba suna tsarin kuna wani wannan shine gayar soyayya yayin da mutum yake cikin wani yanayi da a ɗabi'a a al'adance wataƙila zai manta da waɗanda yake so amma a lokacin ne ma zai tuna su za ka ga an tara ibn shaddad al'absi yana alfahari da irin soyayyar da yake wa matarsa cewa yana cewa wala qad zakartuki war rimahu nawahilun minni wa bidul hindi taqturu min dami فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني يجي ناتنو دكي ناتناكي lokacin da masu wato ake min ruwan masu suka ta ko'ina a lokacin ke tana kini kuma bidul hindi taqturu min dami a lokacin da takobi kirar hindu irin gaya wa jini na wuce din nan lokacin da yake jini na yake ɗiga daga jikinsa a lokacin da ke tunaki ya ce wajidtu takbilar siyufi har ma na yi sha'awar takubban in kama su in dinga sumbatar su saboda mai lama'at ke ithadrikil mutabasi saboda na ga takubban suna kyalkyali, suna kyalli kamar yadda in kina murmushi haƙorinki suke kyalkyali saboda ka ana ka masa sara yana kai baki wai yana kokarin ya tsotsi takobi saboda ya tuna masa da haƙoranta to kaga wannan gayar so kenan duk wannan bala'in baya jin sa ana saran sa jinin sa yana diga amma ita yake tunawa to duk da shi dai mawaki ne zai iya ƙarya amma amma yana so ya gaya maka irin yadda san nata ya riga ya shiga zuciyarsa san matarsa ya shiga zuciyarsa to haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathira lokacin da kuka haɗu da abokan gaba ku jajirce kuma ku ta ambatan Allah da yawa wani yana cewa shi ma yuzakkiruni ki yuzakkiruni alkhairu wash والذي أخاف wallazi arju wallazi akhafu wa ma arju wa ma bihi atawaqqa'u yana cewa da sharri da alheri da tsoro da fata duka suna tuna minki duk wani yanayi kawai da ya cika yana ya shiga yana tuna yanayin alheri yake ciki yanayin sharri yake ciki yanayin tsoro yake ciki yanayin fata yake ciki tuna ta yake to shi ne anan mala yake cewa kaifa la yalhaju bi dhikrihi wa yasiru hubbuhu wa shauqu ilayhi wal unsu bihi huwa gidha'aha wa qutaha wa dawa'aha ta yaya mutumin zukatan da suka san Allah suka cike da saninsa ta yaya ba za su yawaita ambatansa ba ta yaya san zai zama shine abincinsa saboda haka sai ya mantar da mutum ma daga ci da sha shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wisal ya yi tsabi zarcen azumi maimakon ya sha ruwa da aka kira Sallama Garba sai ya zarce bai sha ba sahabbai suka ga yayi sai suka cira sai koyi da shi annabi ya hana su yace inni lastu ka hay'atiku abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni da ku ba ɗaya bane ni da ku ba ɗaya bane ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni ahir ka ɗauka abinci ake kawo masa cikin dare ya ci ko ya sha in haka ne ba ya da bambancin da su su ma da za a kawo musu abincin za su ci su sha su yi kamar yadda ya yi kuma da bai zama mai wusal ba da bai zama mai saɓi zarce ba wanda ya ci abinci tsakaninsa da ubangijinsa da sanda ya cika masa zuciya da ƙaunarsa da begensa da yake yi yana mantar da shi ci da sha yana masa matsayin makwafin ci da sha abunsa saboda haka ba baya tuna wani abinci ko ya tuna wani abin sha لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزهد شيء دا tunani da ambatanta da yake yi a zuciyarta da ambatansa da take a zuciyarta wanda yake shagaltar da ita daga abinci yake mantar da ita wani guzuri haka zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam take kasancewa saboda cika da san Allah da ƙaunar ubangiji da shauƙi zuwa ga haɗuwa da ubangiji wanda yake cikin addu'ar da yake as'aluka lazzatan nazari ila wajhik wa shauqa ila liqa'ik ina roƙon ce hum ulai ala athari suna nan tafi ba jimawa suna bayana tafi ba jimawa wa ajiltu ilayka rabbi litada na yi gaggawa ne zuwa ga zuwa gare ka ya ubangiji dan kayar yarda gaggawa ba zai iya jira ba har kowa ya gama shiryawa ya yi gaba sa biyu bayansa shine ashauq ila liqa'ik shauki wajen haɗuwa da ubangiji ga bayan Allah yakan zo musu ma lokaci ya ma fi zuwa musu lokacin da suke cikin wata ni'ima a galibi mutum yana cikin ni'ima yana cikin jin daɗi bai fi ya sanya mutu ba kana cikin jin daɗi lokacin da wahala ta gace cewa ni da ma na mutu to yana cikin wahala ke da <laughs> wato yanzu mutuwa ce za ta sa ya gaggawa ya tafi wajen Allah amma su bayan Allah na kwarai lokacin da suke cikin na ganiyar jin daɗi a lokacin ne suke cewa su sun fi son su tafi da Allah ka duba annabi Yusuf alaihi an jefa shi rijiya bai ce tawaffani musliman ba an jefa shi abin da ya shiga kurkuku ya yi kwana da abin da shekaru a cikin kurkuku amma bai ce tawaffani musulmi sai da ya zo yana rabbi ta ne min al-mulki sai da ya zo wannan matakin komai ya zama zanzanzan tare da shi amma a lokacin da yake cewa tawaffani musulmi wa alhakimi bis salihin ka duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya gama gwagwarmaya addini ya tabbata ni'ima ta tabbata mutanen makka da suka yi imani lokacin da zai huta a wannan lokacin da zai huta duk wani abin da ya shige masa gaba yanzu ya samu yanzu ko sabon sai bari ya sa a gida za su je su ta yi komai kamar yadda suka yi bayan bayana suka yi ta yada addinin musulunci a lokacin a lokacin aka kawo masa zaɓi to za ka ci gaba da ruwa ko ka za ka mutu yace ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la kai in kai ne kaga cewa komai yanzu ya daidaita yanzu zaka ci mulki ka huta ai zaka ce to Allah dan banda kuma dan huta <laughs> ce an sha wahala sai a dan ban in muka dan huta Allah kuma sai mu zo amma lokacin da ya tsaya cikin sahabbansa yana gaya musu cewa abdun khayyarahu Allah bawa Allah ya bashi zaɓi ko ya zaɓi abin nan zama ko ya zaɓi abin da yake wajen Allah wa tara ma'in Allah a lokacin sai na abubakar ta kuka su abu sa'id al-khudri sauran sahabbai suka rika ganin ah, to menene a ciki na kuka Allah ya bawa bawansa zaɓi ko ya zaɓi zama ko ya zaɓi abin da yake wajen Allah ya ce ya zaɓi abin da yake wajen Allah sai kai kuka ku saboda haka sai suke ta ganin Sai na abubakar kawai yana kuka ba dalili ka san kowane abu yana da dalilin yinsa eh? akwai ayoyin da za a karanta maka na alkur'ani ka ji sun sa ka kuka amma akwai ayoyin da in aka karanta ka kana kuka sai a yi ta mamaki me yasa ka ya yi ya yi wa nabi idan tallaqtumun nisaa fa talliquhunna ta iddatihinna sai ka fashe da kuka <laughs> kaga ga menene na kuka dai ba ya tuna matarsa da ya saki ba to shi ne lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na abubakar yake cewa tun da ya faɗi wannan na san cewa ba zai zaɓe mu ba ba zai zaɓi zama da mu ba da Allah gurin Allah zai koma ila rafiqil a'la ila abu sa'id yake cewa Fakana Abubakar a a'lamana wanda ya tabbatar mana cewa da abubakar ya fi mu ilimi saboda haka bayan Allah yardar ubangiji da shauki zuwa haɗuwa da shi da samun ɗebakewa da shi shi ne ke cika masa zuciya ya zama cinsu da shansu ya zama maganin dukkan wata cuta da take zuciyarsu بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها idan suka rasa wannan to halakarsu ta zo za su ga a lokacin ba su da wani amfani ba abin da suke da amfani saboda haka a lokacin san ubangiji da shi shine gaba shine komai nasu ka duba fir'aun ka duba lokacin da suka aka gayyato su fir'auna ya gayyato su don su zo su ƙura annabi musa alaihi salam tunda suka zo suka fara gana da fir'auna suka fara nuna masa cewa me zai yi wasu in sun ƙura annabi musa inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am innakum la min al-muqarrabin za mu samu wani lahadani na musamman in muka yi rinjaye muka kai shi ƙasa ya ce na'am kuna daga cikin ‘yan gaba-gaba a fada makusanta lokacin da annabi musa salam ya musu wa'azi kafin a zo a fara fafatawa ya ce wailakum لا sai ta الله كذبا فيسحتكم wa وقد khaba من افترى ce wailakum kai canku kada ku kuskura ku ƙaga wa Allah ƙarya sai ya halaka ku da azaba kuma duk wanda ya ƙirƙira wa Allah ƙarya ya taɓi ya yi asara wannan duka bai sa sun fasa ba duka bai imanin bai shiga zuciyar ba sai ma suka koma suna cewa قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكما من أرضكما بسحر بسحرهم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثلى suka ce lalle waɗannan biyun matsafa ne da suke so su fitar da ku daga ƙasarku da tsafinsu su tafiyar muku da kyakkyawar hanyar rayuwarku ana suna muku hassada irin da kuke jin daɗin rayuwa saboda suke so su zo da sihiri yadda su kwace ƙasar da zama ta hannunsu su yi abin da suke so sauraka suka yi wa جوننسو آه، فأجمعوا أمرهم فأجمعوا أمرهم فأجمعوا فأجمعوا كيدهم ثم أتصفى وقد أفلح اليوم من استعلى وهذا شيء شيء حدث sannan ku zo sahu-sahu wanda ɗaya ya yi nasara ya yi nasara sannan suka ba wa Musa ta yi imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa ko ka fara ko mu fara saboda sun yarda da kansu suna ga kowa ma zai fara su za su in su suka fara su za su cinye in shi ya fara su za su cinye saboda ka sun ba shi zaɓi ka fara ko ku fara fara bal alqu ko ku fara فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحره annaha tas'a sai kawai ga igiyoyinsu da sandunansu ana suranta masa akan ƙwaƙwalwarsu saboda sihirin da suka zo da shi kamar macizai ne suna gudu suna sauri fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa sai annabi Musa ya ɓoye tsoro a zuciyarsa ya tsorata tsoro na ɗabi'a kawai lokaci ɗaya guri ya cika da macizai suna ta guje-guje a cikin fili ya tsorata kulla la ta khaf innaka anta lala ce kakka ji tsoro kai ne a sama kai ne za ka yi rinjaye alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kayru sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata jefar da abin da yake hannunka zai haɗe abin da suka aikata na waɗannan miciji abin da suka zo da su makirci ne na matsaba na matsafi matsafi kuma duk ta inda ya kullo ba zai nasara ba a nan annabi musa alaihissalam ya jefar da sandansa sai ga shi idan hiya talqafa ma ya'fikun fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'maluna wa ghulibu hunalika wa anqalabu sakhirin fa ulqiya as-sahratu sajidin fa ulqiya as-sahratu sujada qalu amanna برب هارون وموسى to daga nan rayuwar gaba ɗaya sai ta canza digiri ɗari uku da sittin gaba ɗaya sai ta canza kamar ba su ba kamar waɗancan da ake ta baba ba da su ba ana musu imani ya riga shi da zuciya inda nan suka faɗi suka yi sujjada to a nan imanin ya riga ya shiga ya haskaka zuciya ya mamaye zuciya yardar Allah ce kawai a gabansu ba sa tunanin kuma wani abu na duniya babu wani tsoro da zai ƙara firgita su da zai nuna maka in imani ya shiga zuciya ya kama ta to komai ba komai bane a cikin kaburinta saboda haka anan fir'auna ya fara barazana amantum lahu qabla an athana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf ولا أسلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا ya fara barazana da hakaci yanzu kwa yi iman da shi tun ban ba ku izini ba to tun da sun ya ka da su wada ban anan ne yake so a gane waye mai gaskiya kuma ya ka da su saboda haka da wani jiran kuma izini za su yi gurin fir'auna in ba da yancin fir'auna ba ka ce kuma sai ka musu izini to sannan sai shiga barazana da rantsuwa la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf sai na yayyanki hannayenku da kafafuwanku a tarnake, ya yanke hannun dama kafa hagu wala usallibannakum fi jidhu'in nakhli sai kuma na gicciye ku akan kutattiran dabino wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa sai za ku sani da mu da ni da mu da shi wato annabi Musa ko Allah din da ya kira ku zuwa ku kai imani da shi ayyuna ashaddu azaban wa yafi tsananin azaba wa abqa kuma azaba sa tafi tafi dorewa to kaji ansar da suka bashi قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما inma taqdi hadhihi al هذه ad-dunya inna amanna ربنا ليغفر لنا خطايانا وما na عليه من السعر والله خير وأبقى suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana bil bayyinat ba za mu taba fifita ka akan abin da yazo mana na hujjoji mabayyana ba ba za mu fifita ka akan wanda ya harce mu ba suka fifita Allah suka fifita da Allah akan Fir'auna da duk abin da yake takamar shi faqdi ma anta qad kai abin da zaka yi ka yi duk abin da za ka yi inda ma ta fi hadhihi alhayatid duniya kawai za ka yi a nan duniya kawai za ka yi hukunci suka ce mun yi imani da ubangijinmu don ya gafarta mana kurakuranmu da abin da ka tilasta mu a kansa na sihiri kuma Allah shi ne ya fi alkhairi kuma shi ne azaba shi tafi wanzuwa ko sakamakonsa ya fi wanzuwa to ka duba yadda imani ya canza su cikin kankanin lokaci suka fifita yardar Allah a kan abin da fir'auna yake musu ta yi na duniya suka fifita yardar Allah suka ji tsoron azabarsa fiye da tsoron azabar fir'auna da abin da ya da musu a yadda da farko suna cewa mai ma zai ba su shi kuma yana cewa zai kawo su gaba gaba a cikin fadarsa sai gashi yanzu sun yi baran baran a cikin ɗan lokaci shi yasa lokacin da hirakal yake tambayar abu sufiyan cikin tambayar da ya masa cewa shin game da annabi sallallahu alaihi wasallam shin waɗanda suka yi imani da shi akwai wanda ake samu aka samu ya fita saboda yana fushi da addininsa hal yartaddu minhum ahadun sakhatan lidini saboda yana fushi da addininsa Abu Sufyan ya ce la goma mu ga wanda ya musulunta ba kuma ya yi ridda sai ce wa ka zalikar iman idan khalatat bashashatuhu al-qulub ce to haka imani yake yayin da haskensa ya mamaye zukata babu kuma abin da zai sa wannan mai imanin wai a ga ya bar imaninsa in ka ga haka to imani ne ya rauni amma ba yana cikin cike da zuciya ba ya ba mai zuciya kuma a ce wani abu ya sa mutum ya yarda saboda haka muminai wanda imani ya cika musu zuciya suna jin rayuwarsu daɗin rayuwarsu anan shi ne wannan imanin da suke da shi idan suka rasa shi suka rasa ubangijinsu suka rasa samun kusanci da ubangijinsu to suna ga halakarsu ta zo suna ga ba za su rayu ba sai da wannan wanda duka ba zai samu ba gabawa sai ta hanyar tadabburi da abin da yake karanta na alkur'ani da sanin sifofin Allah da sunayensa da ayyukansa da su da hikima da yawan ambatan shi a cikin zukata a cikin zukata to sannan malam yace fa'ida al mahalli لما fihi فيه bi بتفريقه min diddi min diddi wani bigire ko bigire ya karɓi abin da za a sa masa a cikinsa sharaɗi ne sai an cire abin da yake kishiyar abin da za a sa wa hadha kama annahu fi zawati wal a'yani to wannan kamar yadda yake a cikin abubuwan da wato abubuwan da suke yake jiki ne ko abubuwan da ido yake gani faka zalika fil itiqadati to haka yake a cikin aqidu wal iradati da niyoyi فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة إذا زوجي تنا تكير كريا تفسكر أكيدا أو تنا تكير كريا تفسكر سويا لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع موضع تباب ونوري لزي سورة ga aƙida ta gaskiya ko san aƙida ta gaskiya ba za ta samu wuri ba a wannan zuciya kama annan lisana idan shi tagala bit takallumi bima la yanfa kamar yadda harshe idan ya shagala da furta abin da ba shi da amfani da zantar da abin da ba shi da amfani lam yatamakkan sahibu min an-nutq bima to me wannan harshen ba zai samu damar furta abin da zai amfani shi ba illa idan farraga lisanahu min da nutq bil baƙi sai ya riga ya kakkaɓe harshensa daga ambatan abin da yake karya, sannan harshen zai samu kuma damar ambatan gaskiya wa kadhalika al-jawarih haka nan gabobi idza ishtaghalat bi ghairi yayin da ta shagala da abinda da ba da'ar Allah ba lam yumkin shaghluha bi ta'ati illa idza farragaha min diddiha to ba za su ba za su saba samun damar bautar Allah ba ko da'a ga Allah sai ya kakkaɓe duk wani abin da ke kishiyar da'ar Allah daga wannan gaɓoɓi a nan malam yana gaya mana cewa kamar yadda muka sani a abubuwa da muke gani da ido da muke mu'amala da su ba za ka iya ɗauko abu ka zuba a cikin abu ba tare da cewa akwai wani abu a ciki yanzu kwano ya cika da abinci ka ɗauko ka ce za ka zuba abinci a ciki ka san ba zai samu guri ba in kana son ka zuba wani abinci sai ka zubar da na ciki kwano ne an aje abinci a ciki ya lalace sai ka zo za ka zuba sabon abinci in ka zuba a kan wannan ba zai samu wurin zama ba zubewa zai sai ka zubar da wancan kayi wanke kwano sai ka zuba sabon kofin da ya cika ce za ka zuba wani abu a kansa ka san duk ƙasa zai zube to abinda duk muke gani mun yarda haka ne duk mun yarda haka ne in kana son ka zauna akan kujerar da sai na tashi zai ba ina kai kuma ka zo ka zauna ba akan kujera za ka zauna ba sai dai a kai na kuma amma dai kujera dai na riga na zaune ta to yanzu yadda muka cika masallacin nan a ce kuma wasu kamar yawan musu ma su zo nan su zauna a cikin inda muke ba zai yi ba sai dai su zauna a kanmu wannan a ido abinda muke gani muke mu'amala da shi mun yadda haka ne da abinda zaka zuba sai ka fitar da kishiyarsa sannan sai ka zuba shi shi ya samu muhalli ya ce to kamar yadda yake a cikin abubuwan da yake zati ne wato jiki ne gangan jiki ce ko abubuwan da suke ido yana gani to haka akan abin da ya shafi aƙida ko niyya zuciya ba za ta karɓi wani abu ba sai an cire kishiyar abin daga cikinta sannan sai gaskiyar kuma ta samu shiga wannan shine abin da suke cewa a takhliya qabla tahliya at a gyara abu a wanke shi a kawar da dukkan wata dauɗa da take jikinsa kafin a masa ado kafin a yi ado sai an kawar da dukkan wata dauɗa da datti da waye a cikinsa ka zo ɗakin ka za ka zuba kayan alatu da abin nan sai ka share dattin da yake ciki ba za ka zo da shara da tarkace da waye kuma ka ce za ka zuba kayan alatu ba ba zai yi ba to haka nan duka wani abu na aƙida mai kyau ba za ta samu gurbin shiga zuciya ba in akwai mummunar aƙida ce shi yasa shiga musulunci kalmar shahada sai an fara tahliya sannan ai tahliya at tahliya bil kha su kawai wannan kha wannan ha shi shine a watsar da duk abin ba mai kyau ba tahliya ai mata kwalliya da abu mai kyau ce la ilaha sannan ce illallah la ilaha shine takhliya ɗin a kawar da dukkan wani abin da ba ba zai yi wa mutum ya zo ce illallah kuma ga wasu gumaka ce na bauta bautawa kaga aikin banza saboda haka sai ya yi watsi da dukkan wani gunkinsa da dukkan wani abin da yake bauta ba Allah ba sannan illallah za ta samu shiga sai an fara da shi Allah ce wa man yakfur bittaguti sani cewa yu'min billah wanda ya kafirce wa dagut shine la ilaha din ya kafirce dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah sannan wa yu'min billah sannan ya yi imani da Allah wato sannan ya tabbatar da illallah annafi thumma al-isbat wannan shine abinda malaman usul sai tadar'ul mafsada muqaddaman ala jalbil maslaha sai an kawar da barna ana gabatar da kawar da barna akan jawo maslaha kawar da barna in akwai barna maslaha ba ta samu gurbin zama ba saboda sai an kawar da ita alqur'ani cike yake cike yake da wannan shi yasa zamu ga sautari alqur'ani yakan gabatar da da magfira akan rahma lahum magfiratun wa ajrun kabir wa lahum Wani اغفر لي وارحمني وإن لم تغفر wani وترحمني sai an ƙara kawo gafara saboda a matsayin takhliya ne kawar da zunubai sannan rahama tahliya ce a yi mutum rahama a ni'in tashi da ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala ya tanada wa masu masu biyayya gare shi alqur'ani cike yake da irin wannan ah, to shine anan yake ƙarfafa wannan abin yake cewa قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريقه من ضده wani bigire ba zai karɓi abin da za a sa a cikinsa ba sai da sharaɗin an kakkaɓe duk wani kishiyarsa daga cikinsa sai an kakkaɓe duk wani kishiyar abu daga cikin wannan wuri sannan sai ya karɓe shi Waha haza kama annahu zawati a'yan wannan wata ƙa'ida kamar yadda take a cikin abin da yake jiki ne ko abin da yake ayan ido da ido idanuwa na gani fa kadhalika fil i'tiqadati to haka yake a cikin aqida ma wal iradati da niyya fa idza kana al qalbu mumtali'an bil batil i'tiqadan wa mahabbatan idan zuciya tana cike da kudirce wata aqida ta ƙarya ko tana cike da san wata aqida ta ƙarya lam yabqa fiha bi i'tiqad al-haqq wa mahabbatihi mawdi'un to ba za ta samu gurbi wato kudirce gaskiya da san gaskiya ba zai samu sauran gurbi a cikin ta ba zai samu gurbi a cikin wannan zuciya shi yasa in za a tabbatar da tauhidi to dole a yi shirka ba zai yiwu ka yi fada kai kai kokarin tabbatar da tauhidi ko baka fada da shirka dole sai ka haɗa sai ka yi faɗa da shirka ka nuna abu kaza shirka ne abu kaza shirka ne sannan tauhidi zai samu gurbin zama amma duk yadda za ka koyar da mutum tauhidi amma zai ci gaba da shirka tauhidin sa ba zai amfani shi yasa Allah yake nuna duk mutumin da zai mutu yana shirka to ba magana tauhidi tare da shi ko ba magana shiga aljanna dan ba za ta yi su haɗu shirka da tauhidi su haɗu ya zama muwahid ne kuma mushrik ne ba zai yiwu ba sai dai ko ya zama muwahid ko ya zama mushrik ko ya zama mai tauhidi mai kadaita Allah ko ya zama mai shirka da Allah wanda kuma duk zai shirka da Allah Allah ba zai masa kafara ba inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yushriku billahi fa kana ma kharra min as-sama'i fa takhfahu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi مكان سعيد ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار saboda kamata yadda za a yi mutum ya yi shirka kuma ya samu shiga aljanna aljanna ta masu kaɗai ta Allah ce in za a tabbatar da tauhidi to dole ne sai an yi bayanin shirka sai an yi bayanin shirka shirka kuma tana nan da yawa a cikin al'umma akwai ta zahiri a wacce take a ɓoye to shi ne ce kamar annan lisana idza ishtagala ta bi ma la yanfa'u lam yatamakkan sahibuhu min an-nutq bima yanfa'u kamar harshe ne idan ya shagala da ambatan abin da ba shi da amfani ya zama yana ta faɗar abubuwa marasa amfani to ba da lokacin kuma da zai faɗa mai amfani ba zai yiwu ba in za ka amfana da furicinka to sai ka watsar da dukkan wasu maganganu marasa na banza sannan ne harshenka kuma zai samu damar faɗar abubuwa masu kyau illa idan farraga lisanahu min an-nutq bil sai idan mutum ya wato ba da wato ya watsar da dukkan wato furici da duk abin da ke ƙarya daga harshen sa, sannan zai iya samun furta gaskiya wa kadhalika aljawarihu idza ishtaghalat bi ghairi ta'a haka nan gaɓoɓi yayin da ya zama da gaɓoɓin mutum hannayensa ƙafafuwansa idanuwansa jinsa da ganinsa yana amfani da su a cikin abin da ba ɗaya ga Allah ba to nan ba zai iya shagaltar da waɗannan gaɓoɓi wajen yi wa Allah ɗa'a ba illa idza farraga min diddiha sai ya kakkaɓe dukkan wani abin da ke kishiyar ɗa'a ga Allah daga wannan gaɓoɓi na shi sannan zai iya bautar Allah da su shi yasa a takhliya ita ce farko sannan a tahliya in ana son a gyara a ko ina ne to sai in ana son a samu daidai a ko'ina ne to sai an gyara barna tukunna amma barna tana nan duk abin da za ka zo da shi ne gyara ba ka samu yanzu misali a rayuwar mu ta yau da ake ta kuka me ya lalata ta corruption cin hanci da rashawa duk irin abin da za ka zo da shi na tsare-tsare duk wata gaske da za ka ɗauko ta matuƙar dai a cikin masu cin hanci da rashawa za ka zo da ita ba ta gurin don a kawo wani wasu tsare-tsare idan za a kawar da talauci idan za a taimaka talaka idan za a kawo wa gamsar da raɗaɗi idan za a yi wata duk inda da akwai corruption yana nan ya yi kane-kane a cikin al'umma wani abin duk a iska zai amfani yanzu maganar gyara tattalin arzikin najeriya ne a yi haƙuri gyara karaya ce sai kana ihu da za a gyara maka karaya kaza kaza to matukar dai a gama mammatsa ka a gama kakkarya ka matukar dai zalunci da cin hanci da rashawa da barna tana na a cikin al'umma to haka za a gama kakkarya ma a tafi ba wani gyaran da za wanda zai fara gyara to sai ya fara gyara corruption sai ya cire mugun dafin da ya riga ya shiga cikin zukatan mutane an kawar da shi to sai ka nan in kare ma za a yi sai a zo a yi kare kasancewa za a yi ta a mahallinta abubuwan da za a kwata a matsa a tsotsa daga jikinka an san zai dawo maka amma an tsotse wasu tsotse an tsotse ka wasu tsotse me aka kenan ba da wani amfani saboda ka takhliya ita ce farko duk wanda zai yi gyara a duk inda barna ta mamaye sai ya fara kawar da barnar sannan zai ce ga wani tsari kuma ya zo da shi na aji daɗi amma dan ya zo da tsari barna tana da mare a cikin mutane to babu babu nasara wannan shine abin da ka'idar nan take faɗa mana karatun mu zai tsaya a nan saboda lokaci abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure kuma ubangiji ya rafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh